Notre, notre vie est à toi l'amour et le grand tour. an kammala karanta takin kasar na jamhuriyar kamaru ne sai aka bude taron gangami wanda dubbannin musulmai mazauna kudancin kasar ta jamhuriyar kamaru ne musamman ma waɗanda suke fadan kasar yawunde da birnin cinikayyar kasar jamhuriyar kamaru duwala suka yi gangami domin marawa shugaba biya baya kan cewa ya sake kaɗa takararsa na wani sabon wa'adi a shekara na 2018 taron da yi an yi shi ne a ƙarƙashin inuwan ƙungiyar asamdek wato ƙungiyar dattawa jama'a musulmai na ƙasar ta jamhuriyar kamaru shugaban kungiyar alhaji ruwanu rubutu shine ya shugabanci gangamin anda yake cewa to abin da ya samu kai wannan babban taro dai saboda shugaban kasar mu ne muna tambayan cewa domin jizuin nan ya tsaya ya sake tsayawa ya samu shugabancin kasan kamaru saboda kun san cewa yana aiki da yawa ga batun boko haram ga batun aikunan da ake a cikin kasa mu ba mu gaji da shi ba muna so kuma ya sake tsayawa ya sake daukan wannan manda. Shugaba ya kwashe shekaru 33 yana mulkar kasar ta jamhuriyar Kamaru amma gabas da yamma kudu da arewa sai kiransa ake yi domin ya sake kada wani sabon wa'adi na shekaru bakwai. Alhaji Lurwanu Sharubutu ya nemi ya ji ta bakin jama'an da suka halarci taron domin ran taɓa hannu akan takardar da aka jiniya da cewa shugaba biya ya sake kada takarar nasa. Na hira da shugaban matasa na arewacin kasar jamhuriyar Kamaru ga irin abin da ya ce wannan taro ne wanda aka gayyace mu a matsayin mu na musulmai wanda taron in ba kawai a nan ba ne na duk musulman domin su haɗu su zo su bai ma shugaban ƙasa Folbiya goyon baya domin ya sake jefa ƙuri'an shi a 2018 wanda wayannan musulmai daga cikin wayanda suka yi sayi sun ga cewa saboda abubuwan da ya ɗauka na alkawari da bai karasa cika su ba yana da kyau a bashi wani dama domin a ga cewa ya cika wannan alkawarin din domin cimma buri. Muhammad Awal Garba, murya Amurka daga ƙasar Kamaru.